masu aro sashen hausa na muryar amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan washington a gundumar columbia kan mitoci 1622 da kuma 25 abin ne mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauran mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauran mu a jamhuriyar ta najeriya sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauran shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau 24 ga watan afrilun shekarar 2017 Muhammad Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na wannan lokaci. Yanzu karfe 11 safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Zaman tankiya na sake kunno kai tsakanin Amurka da kore ta Arewa yayin da ake zaton kasar da ke bin tsarin kwaminisanci za ta yi bikin murnar wata ranar mai muhimmanci ta hutu a kasar na gwajin makamin nukiliya ko kuma makami mai linzami samfurin ballistic mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya. 'yan takarar shugabancin kasar faransa guda biyu sun kaddamar da yakin neman zaɓe a yau litinin jiya lahadi shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya yi kira da a yi zaben kananan hukumomi amma ba zaben shugaban kasa da wuri ba to a najeriya ku za ku ji cewa an kai wasu hare-haren bama-bamai a birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin kasar. tun da safiyar yau ne dai aka dinga jin karan tashin buwa mai a wasu sassa daban-daban na jihar wanda aka ce tashin bom din na farko ya uku ne a yau da asuba sannan za ku ji cece-kucen da ake ci gaba da yi dangane da kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa domin bincikar wasu daga cikin jami'anta da ake zargi da karkata akalar wasu kuɗaɗe so ga mutum karara wanda ya sata ga laifi nan a bayyane an yi bincike na masu hankali an same shi da laifi an ce kuma wai an dakatar da shi bangaren pdp kenan za ku ji mai bangaren apc ke cewa a cikin shirin namu sannan za mu leƙa jamhuriyar nijar inda ake bikin tunawa da ranar da aka cimma shirin zaman lafiya tsakanin gwamnati da 'yan tawaye amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Zaman tankiya na sake kunno kai tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa yayin da ake zaton kasar da ke bin tsarin kwaminisanci za ta yi bikin murnar wata ranar mai muhimmanci ta hutu a kasar da gwajin makamin nukiliya ko kuma makami mai linzami samfurin ballistic mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya. a daren jajiberin bikin cika shekaru 85 da kafar rundunar sojin jama'ar koriya ta arewa rahotanni na nuna sabbin ayyuka a wajen da aka yi gwajin makamin ƙari dangin koriya ta arewa fungeri duk da dai masu fashin duk da dai masu fashin bakin sun nuna babu tabbacin ko lallai za a yi gwajin makamin akan wani al'amari shugaban amurka donald trump ne ya kara bugawa shugabannin japan da kuma china wayar tarho daga white house dangane da damuwar koriya ta arewa kiran wayar da ya dauki mintuna talatin tsakanin trump da firaministan japan shinzo abe an yi shi ne domin kara matsin lamba akan pyongyang don kar su kara aikata wani abu da zai jawo daukan mummunan mataki amma jami'ai a tokyo sun ce babu wani muhimmin abu da aka cimma haka kuma trump ya yi magana da shugaban kasar china xi Xi Jinping kan Koriya ta Arewa. Kamar yadda kafar yada labarai ta Xinhua ta rawaito shugaban kasar na China ya ce yana fatan kasashen guda biyu da ba za su yi wani abu da zai kara damalmala al'amarin a yankin na Koriya ba. 'yan takarar shugabancin kasar faransa guda biyu sun kaddamar da yakin neman zaɓe a yau litinin a ƙoƙarin samun ƙuri'u masu yawa ta hanyar nuna wa masu zaɓe cewa suna da hanyoyin sauya faransa da suke buƙata. zaben da ake gaban masu kada kuri'a a faransa a zaben fidda gwani da za a ranar bakwai ga watan mayu zai kasance ko dai faransa ta zauna a cikin kungiyar tarayyar turai ko kuma ta biyi sahun birtaniya ta fice daga cikin kungiyar zaben tsohon ma'aikacin banki kuma ministan tattalin arziki emmanuel macron da kuma yar kishin kasa marine le pen ya nuna yadda masu zaɓe suka yi watsi da abin da aka saba gani a harkokin siyasar faransa abinda masu sa ido suka ce wani juyin juya hali ne a harkokin siyasar na faransa karo na farko tun jamhuriya ta biyar ta charles de gaulle inda aka yi watsi da masu sassaucin ra'ayi zuwa masu tsauran ra'ayi na jam'iyyar republican labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc A jiya Lahadi shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya yi kira da a yi zaben kananan hukumomi amma ba zaben shugaban kasa da wuri ba wanda miliyoyin masu zanga-zanga suke bukata. A jawabin da ake gabatarwa mako-mako ta gidajen talabijin shugaba Maduro ya yi bukaci a koma teburin shawarwari da masu hamayya. An kara shirya wani gagarumin zanga-zangar na nuna ƙin jinin manufofin gwamnati a yau Litinin bayan munanan zanga-zangar da ta afku a faɗin kasar a farkon watan wacce ta yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane ashirin. ministan tsaro da kuma hafsan sojojin afghanistan sun ajiye mukamansu biyo bayan mummunan harin da aka kai akan wani babban sansanin soji wanda ya sanadiyar mutuwar akalla sojoji 140 da kuma jikkata wasu da dama ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin wannan mummunan hari akan bataliya ta 209 mai suna shahin corps da ke birnin mazar a sharif a arewacin kasar a wata jijiyar wato a wata gajeriyar sanarwa ofishin wato daga ofishin ashraf gani ministan tsaro abdullah habibi da kuma hafsan sojojin staff kaddam shahim sun ajiye mukamansu nan take kuma shugaban kasa ya karbi saukar tasu hukumar lafiya ta duniya who a takaice ta zaɓi ƙasashen ghana da kenya da kuma malawi a zaman ƙasashen da ƙungiyar za ta ƙaddamar da gwajin farko na allurar rigakafin zazzabin cizon sauro a baɗi idan allah ya kai mu za a yi gwajin allurar rigakafin mai suna rts.s da ƙananan yara kamfanin kirkiro magunguna na birtaniya glasgow smithkline shine ya kirkiro allurar rigakafin mai suna rts ko kuma moscorex za a yi wannan gwaji ne akan jarirai da kuma 'yan ƙananan yara 'yan shekaru biyar zuwa watanni goma sha bakwai shugaban ƙasar amurka donald trump na fuskantar adawar 'yan jam'iyyar democrats yayin da yake ƙara matsan lambar ganin an gina katanga tsakanin iyakar amurka da mexico domin hada bakin wato hana bakin haure marasa izinin shigowa amurka inda ce ya tabbatar yawan kuɗin gina wato da za a gina wannan katanga an zuzuta adadin wannan kuɗi lamarin yadda za a tara kuɗin ginin shine jigo abubuwan da ke ake tattaunawa a fadar white house da 'yan majalisu domin kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati da ake shirin yi labaran duniya kenan makaranto muku daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc za mu fara shirin namu ne daga birnin maiduguri da ke arewa maso gabashin najeriya inda rahotanni ke cewa an samu wasu hare-haren mabamai da suka kai ga hasarar rayuka a kasar wato a jihar ta borno ga haruna biyu da karin bayani inda safiyar yau ne dai aka dinga jin karan tashin buwa mai a wasu sassa daban-daban na jihar wanda aka ce tashin bom din na farko ya auku ne a yau da asuba da misalin karfe biyar da minti goma lokacin da wasu yankunan bakin wake suka yi kokarin shiga wani kauye da ake kira mamanti da ke karamar hukumar jire a jihar borno ƙauyen da ke dab da shiga cikin garin maiduguri wanda aka ce ta tada bom din da ke jikin nata ne kuma ta kashe kanta da kanta sannan guda biyu da suke kokarin arcewa sun game da ajalin ne a hannun jami'an tsaro sakamakon buɗa masu wuta da aka yi a cewar mataimakin mai magana da yawun 'yan sandan jihar borno asp murtala ibrahim a wani bayani da ya aiki wa manema labarai ta hanyar sadarwar sada zumunta da ake kira whatsapp ya ce tun jami'an 'yan sandan nasu suka ziyarci wannan wuri sannan kuma suka tabbatar wa al'umma cewa komai ya koma daidai kuma jama'a su ci gaba da harkokinsu sanarwar ya kuma kara da cewa akwai wata yarkunar bakin waken da ta yi kokarin shiga wani ƙauye da ake kira mai nare da ke kan titin dambuwa zuwa garin biyu sai dai ya ce a nan ba a a ba don wannan kunar bakin waken ya kashe kansa kuma wasu mutanen guda uku da ke wannan wuri kuma kuma ta wasu fararen hula guda biyu sanarwar yace tuni dai komai ya koma daidai kuma al'amma na cigaba da gudanar da harkokinsu kamar yadda yake a baya babban birnin maiduguri da kewaye dai yana cigaba da fuskantar hare-haren yan kunar bakin wake musamman ma kananan yan mata da akan yi amfani da su wajen ɗora musu waɗannan bumabumai a kuma tura su cikin jama'a wanda idan aka rashin sa su halaka kansu da kuma jama'an da suka nufa irin wannan hare-hare dai na tara hankulan jama'a da dama musamman ma mazauna cikin garin Maidugurin ganin cewa rundunar sojan ƙasar na ci gaba da fafutuka da 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin amma a bangare guda ake ci gaba da samun irin waɗannan hare-hare na kunar bakin wake Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. to har yanzu dai ana ta kairuwa rana dangane da kwamitin da gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa domin bincikar wasu jami'anta da ake zargi da karkata akalar wasu kuɗaɗe inda yayin da babbar jam'iyyar adawa ta pdp ga korafin cewa kwamitin na jeka na yi ka ne jam'iyyar mai mulki ta apc ke nuna kwarin gura cewa gwamnati ta yi shirin kakkaɓe bargubin da ke cikinta. ta tun da bangaren jam'iyyar pdp na ahmed makarfi kushe da fadar shugaban najeriya ta dakatar da sakataren gwamnatin tarayya da shugaban hukumar tara bayanan sirri ba tare da wani mataki mai tsauri ba magoya bayan gwamnatin ke cewa ba wanda zai tsira matukar yayi zarmiya ga dan apc ya uci roma ɗaya ne dutsi ɗaya ne kawai aka janye har yanzu tukunyar ne tana nan tana tangal tangal wadda aka dora amma tabbar hakika da sauran rana aka ba amma mun tabbatar yau da gobe na tabbatar har ga Allah wannan mutuma dukkan su in ya gane barayi ne ya kore su eh, ya kore su domin al'ummar kasa su sani cewa ganin kamar ya fara sassauci tunda yanzu ba soja bane ya zama farar hula shi yasa ba a gaina irin abubuwa na da ba. Yo ai shugaban kasa dole ne ya sa riga soja ya sa takalmin soja ya sa ya nemi abin nan takalmin karfe lalazi ya taka su. PDP dai yana ƙara nuna rashin amincewa da kafa kwamitin bincike da jama'ar da ba sa waje da gwamnati maimakon a sa mutane masu zaman kansu da hakan suke ganin ba za a yi adalci ba. Barista Abdullahi Jalo na magana a madadin Ahmed Makarfi. Wanzami ne ba sun jarfa. abun da ake yi wa sauran jama'a da aka same su da sata yanzu bukola saraki ka ai maganan ya gabatar da arzikin da yake da shi ne ma ake jayayya a kai a kotu ake kullum yana nan gaban shari'a kullum yana gaban dan ladi ana masa shari'a court of conduct so ga mutum karara wanda ya sata ga laifi nan a bayyane an yi bincike na masu hankali an same shi da laifi an ce kuma wai an dakatar da shi an ɗauko wa'insu aminansa su je su bincika shi aminansa yan uwansa wanda yake kayansa ne tare suke bacci suke komi wai su ne za su je su yi bincike wannan akwai rena hankali wannan akwai rena ma tunanin yan najeriya dan PRP Alasan Tatale ya yi na'am da matakin na gwamnati. Wannan abun da Buhari ya na dakatar da sakataren gwamnati da darakta janaral na NIA ya yi daidai domin dukkan bincikensa na cin hanci da rashawa jama'a suna cewa yana yinsa gefe ɗaya ne akwai na ƙarƙashinsa da ake zargin su da wannan to dakatarwan ya fito ya nuna duniya cewa ba ko a cikin gidansa ne kai ko ɗansa ne in ya aikata abu in dai aika ana zarginsa da cin hanci da rashawa da rashin gaskiya to zai dakatar shi ko kuma zai sa a kama shi a rufe shi saboda haka wannan abun da ya yi daidai ya nuna duniya shi ba mutum ba ne mai fuska ɗaya duk najeriyan yake so ya gyara najeriyan yake so ya kawo sanity ko kuma ya kawo gyara a dukkan al'amari na ƙasar baki ɗaya ba wai gefe ɗaya ba ana ci gaba da raɗe raɗe matakin dakatarwar ka iya shafar ƙarin jami'ai nasira da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya To za mu sake komawa Najeriya amma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda a yau ake bikin tunawa da shirin zaman lafiyar da aka cimma tsakanin 'yan tawayen ƙasar da gwamnati. Ga rahoton Haruna Mamman Bako. A yau 24 ga watan Afrilun shekara ta 2017, Firaministan Jamhuriyar Nijar Birji Rafini tare da ɗimbin tawagar ministoci, sarakunan gargajiya da gwamnan jihar Tawa da tsohin 'yan tawaye ya jagoranci bikin cikon shekaru 22 da rattaba hannu tsakanin gwamnatin ta Nijar da tsohin 'yan tawaye wanda aka yi a shekara ta 1995 a Wagadugu babban birnin ƙasar Burkina Faso. Wannan bikin da ya wakana a garin Cintabara da hedikwatar Azawa a cikin jihar Tawa inda a nan ne aka soma tawayen a janguriyar ta Nijar kusan shekaru 27 da suka gabata. To domin samun bayanin yadda bikin ya wakana na tuntubi wani ɗan jarida da ke Cintabara da cewa da Malam Sidi Muhammad wanda ya ce mini. da Rafini ya zo a nan Cintabara don tare da ministrori da yawa. Akwai gubernar gubernur na akwai authority na country na kasa duka duk sun ka wurin ka kuma tun sha an kai forum bisa la kuma yau an kai babban sallah wannan dan da zai anniversaire na wannan sallah na eh, akor da paix e tsakanin abzinawa ta ne tabarakallah abu an yi shi cikin kwanciyar hankali kuma an yi shi yanda ya kamata yanda muke so a yi shi haka Allah ya yi wani muhimmin abu ne za a iya rikewa cikin jawabin da shi firaminista ya yi a wurin wannan bikin na yau. Firamin eh, minister dai cikin abin da ya ce abin da adda ma'ana ya ce babu wanda ya isa ya yi okipe 'yan milimetar kare cikin niger cikin wasu bandi army ba a hidda ba ya ce 'yan milimetar ya ce cikin kasar niger babu wanda za ya zama ciki a dukkan fadin ƙasar ta jamhuriyar niger dai gwamnatin ta ba da hutu a yau ga dukkan lokacin ma'aikatan ƙasar abin da ya sa malam manu konsaye cewa ba za a mancewa ba da abin da ya wakana a can baya a lokacin wannan tawa wayan. rana ce ta cikin tarihi a ƙasar Nijar. ranar ce da ba za a manta da ita ba saboda kowa ya san al'amuran suka faru har an ka kai ga wannan kirkiro wannan rana da an sasanta da 'yan tawaye haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nijar to idan maka sake komawa najeriya karshen makon da ya gabata ne allah ya wa tsohon gwamnan jihar oshin da ke kudu maso yammacin najeriya sanata ishaku adela ke rasuwa bayan wata 'yar gajeren rashin lafiya da ya fama da ita wakilin hassan umar tambuwal ya duba mana takaitaccen tarihin marigayin da kuma irin rawar da ya taka a jihar ta oshun Da yammacin jiya Lahadi ne, Sanata Isiyaka Adeleke ya fara nuna zazzabi a garinsu na Ede, kuma nan take aka garzaya da shi zuwa Beckett Hospital da ke birnin Oshogo inda ya cika. An haifi Sanata Isiyaka Adeleke a Enugu ran sha biyar ga watan Janairu na shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyar. Sanata Isiyaka Adeleke ya karanta digiri da babban digiri a fannin mulkin jama'a wato Public Administration a Turance. A lokacin rayuwarsa Isiyaka Adeleke ya rika mukamai da dama. To ko menene mazauna jihar Osun za su ce a game da rasuwar Isiyaka Adeleke? Sunana Aminu Ibadan mazaunin garin Saba Ille Ife, jihar Osun State. Me za ku iya tunawa a game da mutuwar sanata Isiyaka Adeleke? To sai mu ce inna da gaskiya mun yi rashi babba game da wannan sanata ishaka a daidai ke saboda mutum ne na kirki ya yi abubuwa na ci gaba a wannan santuriya tashi saboda ba zan manta ba akwai lokacin da muka je gidan shi muka same shi muka kai kukanmu game da wasu abubuwa da gwamnatin tarayya ba ta cika kulawa da mu hausawa mazauna jarbin Ocean State ba to sai ce mana in sha Allah rabbi ko menene za mu samu mu kwantar da hankalinmu to yayi abubuwa da yawa wanda ba za a iya kamanta su ba da yawa abubuwa na cigaba da ya kawo Osun State kuma shi ne gwamna na farko. Hausawa dai suka ce mutuwa rigar kowa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Yanzu agogo anan na cewa sha ɗaya na safe ne da minti sha shida ana sauran sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi ke morewa. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a makon da ya gabata, na yi alkawalin kawo muku kashin ƙarshe na tattaunawar mu da shugaban hukumar kula da makarantun horas da malamai ta Najeriya, wadda ake kira National Commission for Colleges of Education a Turance. Farfesa Baffa Aliyu Muhammad. Bayan kwashe tsawon lokaci muna tattaunawa da farfesa, wanda yake ganin manya-manyan matsaloli da ake samu a fannin ilimi, musamman abu da ya shafi ingancin malamai. na da alaƙa da yadda malaman suka ɗauki sana'ar koyarwa, kana da yadda ita kanta gwamnati ta ba mu ɓangaren muhimmanci. Uwa uba kuwa sai yadda al'umma suka ɗauki aikin malintar. Idan kuwa za a yi la'akari da hujjoji da farfesa ya kafa, za a ga cewar laifuffukan ba a ɓangare ɗaya kawai suke ba. Ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo. Mafi akasarin malamai da sukan koyar a kwalejojin koyar da malamai innan za a ga cewar akan samu wasu suna da kwalin digiri na farko kuma suna koyarwa akwai inganci su zama suna da digiri na farko ko su ƙara su je ga digiri na biyu sama da haka don samun nagarta a aikinsu na koyarwa eh, akwai wannan tsari sabili da yanzu zaka samu wasu ma suna da digiri din amma a primary school din ma a ƙasa can suke shi ainihin koyarwar ma yanzu manhajan ya bambanta akwai waɗanda ake koyar da su don su koyar da kamar daga aji ɗaya zuwa uku early childhood akwai kuma waɗanda ake koyar da su don su koyar da primary ɗin akwai primary education akwai manhajan da za ka bi ka zama kai ne malamin abu kaza ko na early childhood ɗin ko na primary ɗin ko kuma na, junior secondary wanda shi in aka a dunkule ne basic education ana dan mai da shi bangaranci bangaranci don mutum ya gwanance a wani filin da ya fi tunda in an sa ka a wannan wuri za ka fi aiki mai inganci a ƙarshe bari mu duba wannan kuma in ce wani bangare mai mahimmanci watan idan aka lura za a ga cewar shi ilimi yakan samu matsaloli matsalolin da yakan samu akwai babbar matsala wanda ta shafi rashin kyautata ma malamai wanda idan ko malamai ba samu kyautatawa ba a al'amuransu ba za a samu ingantaccen ilimi ba wannan hukuma wani yunkuri take yi wajen ganin an kyautata ma jin daɗin malamai alhamdulillahi ina son tabbatar maka cewa yanzu chief lecturer a college na education kusan albashinsa ɗaya ne da professor na university sannan idan ka dawo ƙasa za ka ga albashin mallamai yana tafiya ne daidai da na kowane civil service haka promotion ci gabanin su na promotion da sauransu duk yana tafiya a bisa ka'ida sai dai kawai wasu state din ko su ce ba su yi ba sabili da ba da kuɗin biya akan wannan kuma lallai akwai matsala a wasu state wanda albashin ma akan samu matsala wajen biyan sa sabili da su fa mallamai a ko ina kaje su suka fi yawa in ka je local gamma a cikin ma'aikata mallame ne suka fi yawa at the state level ma mallame ne suka fi yawa shi yasa wata lokaci ka samu karancin kuɗi mallame abin ya fi shafa wannan muna ƙoƙarin jawo hankalin shugabanni sabili da su san muhimmancin waɗannan mutane don kada su zama su ne kuran baya na wajen samun albashi yanzu za a ga cewar da dama mutane sukan ga malamai a kwalejojin ilimi da suke ayyuka za a ga ga lokacin darasi amma malami bai shigo aji ba wani yunkuri kuke don ganin cewar wani malami da ya kamata ya aikinsa na koyarwa yana aikinsa yadda ya kamata wannan haka ne ɗabi'unmu ne kamar yadda na faɗa da shi commitment ɗin nan bai kankama kamar yadda ya kamata ba ko kuma kaman da yadda mu muka taso ba to wannan kuma ya faru ne sabili da in ka duba yanzu yawancin ma'aikatan gwamnati ma in ka je ministries da sauransu sai ka ga babu mutane kuma suna karɓan albashin kuma tabili da ka ko ba aikin ne ko mai oho to wannan ya dan shafi mallame kaɗan sai su ga su ga yan uwansu a ministry da sauran wajen su wurare wanda ba aikin ake sosai ba su yakan dan shafe su kaɗan amma wannan ba dalili ba ne shi malami dole ne ya zama ya je makaranta a lokacin da ya je kuma sai an tashi ya tashi duk a lokacin da yake makarantan ai yana lura ne da yara don haka ko aikinsa ne ko ba aikinsa ba ko na wani aji ne wani abu zai taso musamman na gaggawa wanda ya kamata a yi a cikin aji ko wani abu to shi yasa ake son malami ko da baka da darasi ya zama kana cikin makaranta wani irin jan hankali za ka yi ga su al'umma waɗanda sukan zo da tunani irin wannan wanda ba kawai suna shiga aikin malinta ba ne ko karatun malinta sai don a rashin samun abin da suka so a baya wani jan hankali za ka yi a matsayinka na tsohon malami sannan kuma shugaba wanda ya gajiya ya ga yau a fannin ilimi na farko ina son gwamnati ta canja yadda ake ɗaukan malaman ma waɗanda suke so su yi malantan ma ina son a saka wani jarrabawa musamman ba jan ba kuma waɗanda za su cika shi ne waɗanda suke so su yi koyarwa su yi aikin malanta in an samu waɗanda ainihin suke son su yi aikin malanta to idan suka shiga abin zai ƙara yin tasiri na biyu ina so makarantun horar da mallaman nan a dawo musu da wani ɗan tallafi ko walfaya irin na da a kyautata gun kwanansu a ba su kyauta sannan a kawo musu sha'anin abubuwa su wasanni da sauransu irin yadda dai in sun je primary gun da za su koyarwa za su je su yi waɗannan abubuwa Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu juya akalar shirin zuwa wani ɓangaren. A ƙarshe muna mika godiya ta musamman ga babban baƙon namu, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad, shugaban hukumar kula da makarantun horas da malamai ta ƙasa a Najeriya. Tare da fatar tattaunawarmu za ta amfanar da duk waɗanda aka yi don su. sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku zama lafiya a maza da mata don zan miƙewa yanzu kuma sai saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel wanda Ibrahim Jirma ya tattaro mana. Sakonmu na farko ya fito daga dada Hajiya Gambo Mamman Gusau wanda ke cewa ina kira ga ministan shari'ar tarayyar Najeriya da ya nuna ba sani ba sabo ga dukkan jami'in gwamnatin da ya karya ka'idar aiki a Najeriya. Sai kuma sako na gaba wanda ya fito daga Mahmud Salihu Kauran Namo da Zamfara wanda ke cewa hakika mun gamsu da matakin da shugaba Buhari ya dauka na tantance gaskiyar zargin da ake yi wa wasu daga cikin jami'an gwamnatinsa kafin shugaban ya kafa kwamitin da zai bincike waɗannan jami'ai kasancewar gaggawa tana daga cikin ayyukan shaidan sannan kuma 'yan magana na cewa saurin fushi shi ke kawo da na sani matakin da shugaba buhari ya ɗauka na dakatar da sakataren gwamnatin tarayya bisa zarginsa da almundahana abu ne mai kyau sai dai kwamitin da aka kafa domin bincikar lamarin ba mu gamsu da shi ba kamata ya yi a nemo mutanen da ba sa cikin gwamnati domin su gudanar da binciken don gano gaskiyar lamarin sako daga alhaji mele yusufari jihar yobe sai kuma wasikar haɗin gwiwa daga salim abubakar imam jingir shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar filato da alhaji salihu abubakar imam jingir mai basmun oil wanda suke cewa to al'ummar ƙasar faransa mu talakawan najeriya muna muku fatan alkhairi tare da fatan allah ya sa ku yi zaɓe lafiya ku ƙare lafiya ba tare da samun matsaloli ba sai kuma saƙon isa lawan girgin dan masanin girgir jihar yoban najeriya wanda ke cewa assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka shirin hukumar 'yan sanda na ɗibar sabbin 'yan sanda har 150 abin farin ciki ne domin zai rage ɗimbin matasa masu zaman kashe wando. Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. a kwanaki ko kuma 'yan watannin nan mun nuna fiyafiyen bidiyo da dama game da ta'addancin kungiyar boko haram a arewa maso gabashin najeriya da ma wasu sassa daban-daban na kasar daga cikin ra'ayoyin da muka samu daga masu kallon mu da sauraron mu sun hada da wasu alamomin tambaya kamar haka An anya ko muryar amurka ba san wani abu game da boko haram ba a ina muka samu waɗannan hotunan bidiyo haka me yasa sai yanzu muka saki waɗannan hotunan bidiyon wannan ai kawai muryar amurka na kokarin haɓaka al'amuran kungiyar boko haram ne daga ƙarshe kuma wasu mafiya yawa suka dasa aya ayar tambaya da cewa shin menene fa'idar bayyanar da waɗannan fayafayen bidiyo na Boko Haram da murya Amurka ta yi? Waɗannan tambayoyi da ma zarge-zarge ne ya sa shirin yau da gobe shirin matasa ya yanke shawarar warware muku zare da abawa. A cikin shirye-shiryen da za mu gabatar muku daga ranar Litinin mai zuwa 24 ga wata zuwa ranar Juma'a da 28 ga watan Afrilun shekarar sha bakwai dinnan. Ta inda za mu sakala bayanai kama tun daga alaƙa, ilimi, shugabanci, lafiya da kuma al'ada. al'ada domin mu gane shin yaya waɗannan lamuran ka iya rikidewa zuwa ta'addanci matukar ba a yi yadda ya kamata ba tsakanin al'umma da kuma jagororinsu a zamantakewar yau da kullum. Ku kasance da shirye-shiryen yau da gobe na musamman game da maganar yaƙi da ta'addanci a cikin al'umma. yau da gobe. Shirin matasa da karfe hudu da rabi zuwa biyar na yamma tun daga ranar litini har zuwa ranar juma'a makon gobe. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To sai a dakaci shirin na yau da gobe nan da 'yan mintuna kaɗan masu zuwa amma yanzu ga labarai a takaice. zaman tankiya ne na sake kunno kai tsakanin amurka da koriya ta arewa yayin da ake zaton kasar da ke bin tsarin kwaminisanci za ta yi bikin murnar wata ranar mai muhimmanci ta hutu a kasar da gwajin makamin nukiliya ko kuma makami mai linzami samfarin ballistic mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya a daren jajiberin bikin cika shekaru 85 da kafar rundunar sojin jama'ar koriya ta arewa rahotanni na nuna sabbin ayyuka a wajen da aka yi gwajin makamin kare dangin koriya ta arewa punyarin duk da dai masu fashin baki sun nuna babu tabbacin ko lallai za a yi gwajin makamin 'yan takarar shugabancin kasar faransa guda biyu sun kaddamar da yakin neman zaɓe a yau litinin a kokarin samun ƙuri'u masu yawa ta hanyar nuna wa masu zaɓe cewar suna da hanyoyin sauya faransa da suke bukata zaben da ke gaban masu kada ƙuri'a a faransa a zaben fidda gwani da za a yi ranar bakwai ga watan mayu zai kasance ko dai faransa ta zauna a cikin ƙungiyar tarayyar turai ko kuma ta bi sahun birtaniya ta fice daga cikin ƙungiyar a jiya lahadi shugaban kasar venezuela nicolas maduro ya yi kira da a yi zaben ƙananan hukumomi amma ba zaben shugaban ƙasa da wuri ba wanda miliyoyin masu zanga-zanga suke bukata a jawabin da ake gabatarwa mako-mako ta gidajen talabijin shugaba maduro ya yi bukaci a koma teburin shawarwari da masu hamayya to masu aro da aka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci baki daya amma za mu sake dawa can da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi inda za mu so mu ji ra'ayoyinku dangane da tsarin ba da tukwici ga waɗanda suka fallasa waɗanda suka wawure kudaden gwamnatin najeriya yayin da gwamnati ke duba yiwuwar yin amfani da irin wannan tsari na ba da tukwici wajen karbe makaman da ke hannun jama'a ba bisa ka'ida ba shin kuna ganin wannan ce hanyar da tafi dacewa wajen daidaita al'amuran najeriya sai ku kira mu a shirin mu na dare a kan lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin bayyana ra'ayi yanzu a madadin wato nazir ahmad hausawa da june lathis gresham da kuma injiniyan mu mr bill mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc